Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin, sha tara ga watan da Thani, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. 29 ga watan Ethereal, shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi tahrij ahadith al-bughya na Abi Abdurrahman ad-Dusawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan bayyana mana tarihin mawallafin littafin buguya a inda yake cewa walahu mawaƙifin tayyiba fi bayanin haƙ. wannan bawan Allah yana da kyakkyawan matsayi abin yabo abin jinjinawa wanda ya tsaye a kan shi wajen bayyana gaskiya mala yake cewa duna an yi a huzuhu fillahi lawamatu la'imin yana bayyana gaskiya ba tare da ya damu da zargin mai zargi ba kowane ne wanda zai yi zargin ba abin da ya dame shi zai bayyana gaskiya jama'ar annaba abin mamaki a garin nan na zariya allah maɗaukin sarki ya fitar mana da fitaccen malami wani ilimi ba wa duniyar Najeriya ba duniyar ilimi baki ɗaya tana jinjina ma wannan ƙoƙari da fadilatar Shekul Albani yake yi. Amma abin da kai ce, hassada ta hana malaman garin su ci moriyan wannan malamin. Hassada ta hana sarakunan garin su ci moriyan wannan malamin Wanda abin mamaki a nan zariya ne kartagin shi'a yake wanda ba mu taɓa jin mai martaba sarkin zazo ya buɗe baki ya ce zagzaki yana ɓatar da al'umma ba amma sai ga sarkin zazzau ya ce albani wai yana ɓatar da al'umma malamin da yake karantar da alkur'ani da hadisi waɗannan alkur'ani da hadisi a wajen sarakunan gargajiyan garin nan su ne asalin ɓata amma zagin sahabban manzan Allah wannan shirya ne don kunninmu bai taɓa jin shi a gidan rediyo ko a tv ko a wani dvd plate an sa inda yake magana kan zagin sahabbai ɓata ba ne kuma ana ɓatar da 'ya'yan musulmi amma malamin da yake karantar da addini kowa ya shaida inda ka jance albani za a ce gidan hadisi kenan gidan aƙida gidan tafsiri shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai wanda baya jin tsoron zargin wani mai zargi ba abin takeici sai ga sarakunan garin sun tara wakilansu sun ce wannan aikin da yake bata ne amma ya kamata su bayyana ma al'umman musulmi ina ne batan yake koko don an yi magana a akan rigakafin polio kun gano wannan da ke ku domin irin alherin da suke sa yana zuwa masa su wai wannan shine ana batar da mutane kuma magana kan folio professor Haruna kai ta shi ya yi, Mala Albani ya yi, ya kaddamar ma al'umma da cewa mu muna son mu gane gaskiyan al'amari shi sa muka nemo masana zo su bayyana mana haƙiƙanin inda gaskiya take ni ko ina ganin mutum ya je karatu har ya zama profeso ko a shara ne ya kamata a ce ƙwararre ne alintana a harkan haɗa magunguna kuma shi ya yi binciken nan ba barazana gwamnati ta yi mishi ko ta ba shi kuɗi ba duk wanda ka je yana magana a kan cewa rigakafin polio bai da illa munafiki ne kun gano wannan da ke ko kowane ne gaskiyan al'amari ya bayyana ma al'umma su da kan sun ce wai an samu ne shekara takwas da ya wuce a kowane batch wai na wannan rigakafin ya gurbata me ya gurbata shi me ya sanar da kai wanda ake yanzu bai gurbata ba mu dai tawadan arna mun ce ba masu kun gano wannan da kyau ko an ce ga kyauta ga kyauta mun ce ba ma son kyauta menene na tarsa samu sai mun karbi kyauta akwai matsala a ƙarƙashin ƙasa kyauta ce aka ce za ba ka ce ba ka so ana ta binka ana lallashinka har ma a zuwa a ɗan ba da biskit ko a ba da minti ko a ba da wani masu masurufi don ka karɓi kyauta ya kamata ka binciki wannan kyautar kun gano wannan da kyau har ma a zo ana barazanan in ba ka yadda ka ansa kyauta ba za a ɗore ka za a ci taron ka, za a yi ma kaza za a kore ka a gari anya mai hankali ya kamata ya binciki ingancin wannan kyautar kuma kyautan nan an zo da ita ne fa daga turai wajen yahudawa da nasara waɗanda rayuwarsu gaba ɗaya ya ƙare ne a jefa bama-bamai a ƙasashen musulmi ai ku ba jahilai ba ne kuma ku ba wawaye ba ne ai kuna raye a duniyan nan kuka halarci yakin da amerika ta jagoranta a ƙasan iraki akwai shekaran da aka yi ma tsohuwar ministan harkokin ƙasashen wajensu tambaya cewa akwai rana ɗaya da aka kashe jirajirai dubu hamsin a ƙasan iraki take cewa ba matsala ai 'ya'yan makiyansu ne don sun kashe su ba komi bama baman da suka loda a ƙasan iraki allah kaɗai san yawan shi ‘ya'ya da mata da dattawa makarantu kasuwanni da gidajen jama'a da suka rusa Allah kaɗai san adadinsu a can iraki suna ƙin ƴan uwanku musulmi amma nan kuma a najeriya suna san ‘yan uwanku musulmi suka je afghanistan suka maimaita abin da suka yi a can a afghanistan ba sa son ƴan uwanku musulmi amma a najeriya suna san ‘yan uwanku musulmi haka suke tura jirage marasa matuka suna jefa bama-bamai a pakistan dubban ɗaya in ya sauka gidan musulmi zai sauka ko a kasuwan shi ko a masallacin shi ko a rumfan kasuwan shi ko ya kashe shi shi kan shi a nan ba a son ‘yan uwanku musulmi amma a nan najeriya ana son ‘yan uwanku musulmi su suke ɗaure mai isra'ila gindi kullum tana kashe ‘yan uwanku falasɗinawa musulmi amma kuma a nan ƙasan ana ƙaunin ‘yan uwanku musulmi fitinan da ake yanzu a siriya kullum garin allah ya waye kaji an ce an kashe musulmi dubu kaza ɗari kaza kaza kaza duk su suka asata amma kuma a nan suna kawo maku abin da waɗannan yaran za su girma can ana kashe iyayen da 'ya'yan don kasi ma annabi salati nan kuma za su kawo maku magani da za a ba 'ya'yan su girma su yi ma annabi salati jama kar mu zama dabbobi dolayi ya kamata mu san me muke ciki kaddar su kai ta basi bayanin illan abin a kimiyyance ba wannan a hankalce ya kamata mutum ya hankali in tsi gano waɗannan abubuwan ina fata mun gano wannan da kyau duk minti biyu a Najeriya ana samun yaro ɗaya da yake mutuwa sakamakon zazzabin cizon sauro ba su kawo rigakafin kawo da cizon sauro da yake kesa ba sai polio da ke shanya kafa wanda kai ka taba ganin ta ne kuma ka je ka samu wannan rigakafin na polio din wannan tunasar da shi kai ta yi irin abubuwan da ya faɗi a ciki ku je ku samu plate ɗin ku saurara ku ci duk wannan abin da aka ja aka na wancan wasan kwaikwayon da suka yi ranar litini da suka gayyace mu wallahi ba maganar sallan juma'a ba ce kowa ya sani shi yasa ba su fara magana kan ta ba suka fara magana abin da ya dame su shine polio su kuma malaman garin na abin ya dame su ana cewa zare birnin ilimi zare birnin ilimi da inda ka je a kasan nan baka jin ɗuriyansu a matsayin su malamai ne in ka ce kai ɗan zari ne sai a ce ƙani ka san majalisun albani wani yana daga abin da ke damun su malaman wanda su ne asalin 'yan gari wa walidin wa mawalada amma ba ka jin ɗoriyansu sau da ba su ma'annabi hidiman komi ba da cin amanin shi ba su karantar da kowa komi ba to hasadansu da su da sarakunan garin ta yaya za a ce wanda ba kowa yake a garin ba mahaifin shi ma tela ne kamar yadda aka ambata din? a ce ya taso Allah maɗaukin sarki ya mashi baiwan shi ke riƙe da tutan malanta na birnin da ake makirari da cewa birnin ilimi wannan na damunsu ba ƙaramin damunsu ba na uku matsalan da ta faru a shekara ta 2011 malam albani ne kaɗai ya fito ya wakilci talakawa da al'umman musulmi ya bayyana masu cewa mu ba ma tare da kafiri kuma ba za mu zaɓi kafiri ba duk wani azzalimi ba ma tare da shi shi kaɗai ne aka ji sautin shi ya ciru da waɗannan bayanan mun gano wannan da kyau ko wannan ya ɓata ma waɗannan mutane rai domin tiredin da suka kasa suka fara samun riba bayyanan wancan bayanin da wannan hamshakin malami ya yi ya kashe masu kasuwa ba ya karama ba wannan abin ya dame su sarakunansu da malamansu to yanzu kuma ana dab da kada kugen siyasan 2015 kuma su nan suna nan sun wasa makamansu za su ƙara goyon bayan waɗannan kafiran da waɗannan azzaliman to kuma albanin nan na nan kuma ya sha alwashin cewa zai tsaya ya magana a madadin talakawa da musulmi al'umman manzon Allah to wani abu za a ɗauka a ƙala mai domin a samu a ga bayan shi don wancan manufan na talakawa da al'umman musulmi kar a samu an cin magaci wannan yana daga cikin bala'in na gaba lokacin da aka samu ƙungiyar ahalus sunna sun haɗu ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna waɗannan malaman da ka ga wakilansu a cikin wannan zaman da wasu daga cikin 'yan siyasa da jami'an gwamnati da sarakuna sun tsayu cewa wannan ƙungiyar ba za ta ƙara haɗuwa ba domin barazana ce gare su idan tawagan ahalus suna ta dunkule waje ɗaya a daidai lokacin da tijjaniya da ƙadiriya suke yaƙi a tsakaninsu a daidai lokacin da ɗariƙoƙi baki ɗaya na sufaye suke fada da shi a bayan da sun haɗi. a lokaci ɗaya kuma ahalus sunna suna koma waje ɗaya suna dunkulewa sun kalli wannan a matsayin barazana ba ɗan ƙarami ba to sai aka haifar da a raba wannan ƙungiya domin bala'in da suke fuskanta na haɗuwan ahalus sunna shine zalunci ba zai ƙara faruwa ba a ƙasan nan saboda ahalus sunna su ne gatan al'umma gatan addini gatan talakawa to bayan da suka yi nasara na keta sahun ba a kai ga rabuwan ba sai su gade da sam albani dai ya tsaye na ƙoƙarin sai ya ɗinke wannan barakar sai su gaba mai yiwu ba dole ne a yi mai daren mikiya a ga cewa wancan manufan da ya ɗauko bai isa ba a lokaci ɗaya akwai barazana a gefe ɗaya na haɗuwan jam'iyyun adawa jam'iyyun cpc acn abga da ANPP da sauran 'yan tara gutsan da ke raka su. To idan aka waye gari waɗannan 'yan adawa sun haɗu waje ɗaya, kuma suna adawa da azzalumai, sannan ƙungiyar ahalu sunna sun haɗu waje ɗaya, kuma dole a ce musulunci za a yi ma, to lalle su sun shiga uku sun kaɗi. Kuma albanin nan ya ce yana tare da talakawa zai yi magana a madadinsu. yana tare da tawagan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma zai magana a madadinsu To ga kalli waɗannan abubuwan kaɗai to sun isa a haɗa kan labaran da za a yi faɗa da shi baki ɗaya shekara ta dubu biyu da ya gabata yau kusan shekara goma sha uku mun taɓa yin sallan juma'a da hantsi aka yi ƙaran mu a dai wannan fadar Mala Albani ya tura wakilai yana shirin zai tafi aka zo a game cewa an yi zama. Ba ta sake zani ba abin da aka faɗi cewa za a yaƙe mu an cinna mana jami'an tsaro su kawo mana hari muna sallah su karkashe mu kamar yanda suke kashe musulmi a Maiduguri da Yoba da wajeje da dama wanda kowa ya faɗa ana yi to wai shine suke son zariya ma a zo ana yi ana kashe mutane irin shi aka ƙare an je an zauna malam albani sun fara da kalmomin cin mutunci gare shi kowa ya ji abin da aka yi aka ce magana ya karanta a tsare guda biya je da littattafai akalla guda takwas wanda cikin malamansu na fada ba wani wanda ya je da littafi ko ɗaya ya ce ga shi ya faɗi waɗannan bayanan in an nemi ya ƙarin bayani zai yi domin haka ake ƙa'idan zaman tattaunawa cin da an ce ga malamai ya faɗi karatun su ji wai waɗannan ne malamai kun gano wannan da kyau ko ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kama ka ce zirƙi zirƙi ɗan muhammad wa yake cewa wai shi yana magana da malaman duniya ne ba irin su albani ba kaji ta kadari wanda in ga littafin da ya rubuta abun kunya ba ka iya kafada da kafada da littafin nashi da littafin malam yahuza ba ka iya kafada da kafada da littafin shi da littafin sharu sale wanda yake suka mu ahlus sunna wanda in ka karanta littafin zaka san malami ne ya rubuta sai dai karerayi ne a ciki amma shi wannan zirken in ka karanta littattafan shi na rantse da Allah sai kai kwalla dan sai ka tausaya ma duk wani malami da ya kware a wani fanni na ilimi domin an karya ka'idan ilimi a littafin baki daya da littattafan da ya rubuta muna da su wai waɗannan ne za zo su ci mutuncin sunna domin goyon bayan abin da gwamnatin zalunci take a kan shi mala albani daga wannan maganan aka miƙa ma wani ɗan ɗariƙa wanda ɗan uwansu ne yake cewa wai barhama Allah ne shine lam yalid wa lam yulad ba ai magana akan abin da ya shafi haƙin Allah ba wai har su ne suke da bakin da za zo suna magana dangane da abin da ya shafi wa an yi sallan juma'a da hantsi aka ba shi yi magana sai mala albani ce yana da magana a kai domin ya ɗauko magana ibn hajarin a cikin fato bari cewa duk waɗannan bayanan da albani ya kawo hadisan ba su tabbata ba mun gano wannan da kyau ku don ya kawo asari ne na Ibn mas'udin da asari na mu'awaita dan abi Sufiyan. sai ce yana da magana kowa ya ji karar aka ce wai za a dawo maka da abun magana a ka'idan tattaunawa ba ma na addini ba ko na yau da kullun ne in wannan yi magana sai wancan ya yi to sai wanda ya magana na farko ya ce yana da magana akan maganan wannan ba a cewa wani ya ƙara magana har sai an ba shi ya magana akan matsalar haka ne ko ba haka bane amma kirikiri kuna kallo don dama ka suka shirya wasan kwaikwayon ya ƙare aka hana shi sai aka ba zirki zirki ya an saye maganganun da zai yi mala ya ce yana da magana again a kan maganin shi aka ce ba za a ba shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai aka ba babba da jaka wanda shi kuma ya zo ya ce wai shi ya tarbiyyan shi makaryaci irin wannan malam a barewa yake karantar da ayar da arabiya a wannan lokacin mala albani yana ɗalibi to sai aka rika samun matsaloli na in ya zo yana karantarwa yana yin kurakuri na ilimi a kowane fanni shi kuma mala albani yana a takin nashi yana mai gyara to da yake yana da hikima mutum ne mai wayo to sai ya ja mala albani a jika domin ya ba matsayin abincin shi kariya wai shi ne yake cewa ya tarbiyyan shi mutumin da ya taimaka maka mutuncin ka ya karu iri ya buɗe baki yake cewa wai duk hadisan da muke kafa hujja da su ruwayan wane ne shi kuma wane din nan mai rauni ne a lokaci ɗaya suna ma kansu tufka da warwara shi wannan wanda dangin shi ke cewa inyas ne allansu su yace ba a ruwaito wannan hadisin sallan juma da hantsi ba a sanannun littattafan da ake kafa hujja da su sai ga zirke na cewa akwai ruwayan a cikin bukhari da muslim in ban da mutanen nan ba su san ilimi ba kuma ba san ka'idoji na ilimin usulul fiqh ba inda sun goguwa usulul fiqh da sun sa abin da ake ce ma tartibul adilla in mutum ya zo ana tattaunawa zai fara kawo dalilai shi ai bai kawo manyan dalilai a farko mun gano wannan da kyau ko tun da dama makiya ne a wajen baki ɗaya to dole ne ya san irin maganganun da zai fara da su to su sun samu abin da suke so gaba ɗaya aka hana sanda ya samu bututun magana ya fara zance kuna kallo aka sa hannu aka fisga microphone ɗin, ko sai aka yada gari wa kure mu su sun san ƙarya suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau kalli irin waɗannan abubuwan da suke faɗi exactly abin da malamin nan yake faɗi kenan kuma a nan zare ka gaya min wani malami ne wanda yake shi kaɗai wanda wannan yana ma masu garin da malaman garin ciwo a ce ya samu kuɗin da zai je ya zauna ya ci ya cinye shi kaɗai ya kwasa yana irin wannan ginin domin al'umma su ci gaba ana gina addini ana gina wajen da al'umma za su amfana a yi tarbiyyansu wannan ya bakanta ma duk wani wanda ka sani a garin nan rai don menene ba yaran su ke wannan abun ba don menene ba da yamunsu ake wannan abun ba don menene ba a ƙarƙashin ƙungiyarsu ko ɗariƙansu ake waɗannan abubuwan ba wannan abin yana daga abin da ke damunsu mun gano wannan da kyau ko to ta Allah ba ta su ba sallan juma'a karfe tara da hantsi wannan ya tabbata kuma zamu mu ci gaba da mu. Nigeria is a secular state mun gano wannan da kyau ko kowa na da yancin yi addinin da yake son zai in ga dama muka ce muna yin sallan juma'a da hantsi ba mu da wani hujja ba mu da dalili mun ga dama ne za yi tambaya anan wace ce waye sallan shi ya namu ko nasu mun gano wannan da kyau ko su wakilan Allah ne a kanmu? su ne wakilan addini ko ko wakilan gargajiya jama'a muna gane wannan da kyau ko wannan lissafi ne wanda yake arithmetic ne kawai ƙasan nan an ba kiristoci dama suna yin abin da suka ga dama waɗanda ba su da addini suna yin abin da suka ga dama a cikin musulmin kun ba 'yan ɗariƙa suna abin da suka ga dama suna zagayen maulidi a ce ga ɗan iskan manzan Allah ga ɗan taurin manzan Allah ga 'yan ƙwallon manzan Allah ga takadaran manzan Allah duk wani fitsara an danganta zuwa ga manzan Allah shin tambayan da muke yi shin waɗannan su ma akwai shi a cikin sihahu sitti ne kun gano wannan da ke oku? akwai shi a cikin sitti sahahin akwai shi a cikin sahahu sitti waɗannan iskancin da yake yi amma kuma sarakunan garin da masu mulkin garin da 'yan sandan garin gaba ɗaya ba wanda ya ce ba daidai ba ne nan ake haɗuwa ana sare-sare da yanke-yanke ana duk waɗannan abubuwan ba wanda ya ce a bari nan zagzaki ƙanin sani yakubu wanda ya halattar ma mai martaba sarki ya haramta abin da Allah ya halatta wanda kowa ya ji da kunnin shi cewa sarki na da ikon da zai iya hana abin da yake halal ne a masarautar shi wanda haƙƙin halattawa da haramtawa wannan haƙƙi ne na Allah ka ku ga laifin sarki waɗannan su ne waɗanda aka ce malamai wakilan alkur'ani da hadisi suka ci amanan shi suka gaya mashi shi ya ce ku gaya mana ni mu suka ce ya halatta shi ya ɗauke su malamai ne kun gano wannan da kyau ko suka yi ƙarya wanda ga awainin a cikin alkur'ani wala ta ƙulu lima ta sifo alisantu kuma haza halalun wa haza haramun ya tabtaro alallahi alkadiba innal ladina yaftaruna alallahi alkadiba la yuflihun mataun qalilun walahum azabun alim duk wannan ayoyin sun manta da su ko me yake ce ma dagutu shine mutum ya haramta abin da Allah ya halatta ko kuma ya halatta abin da Allah ya haramta kuma a shi akan haka shi ya zama dagutu mutane kuma zama biya dagutu duk waɗannan 'yan shi'a da ke yawo suna takurawa mutane suna zagin sahabbai suna ƙoƙarin haddasar da fitina sono aka yaƙi da su a garin nan aka yi harbe-harbe da su a ƙofan doka duk ba a hana su ba mun gano wannan da kyau ko 'yan mandiri su fito su mandirin da suke so duk ba a hana su ba ga 'yan ƙala ƙada can a kaduna suna ƙaryata annabi suna ƙaryata sahabbai suna zagin su imam malik duk waɗannan shiryayyu ne duk ba a taɓa su ba sai mu da ba ruwanmu ba kada labarin tashin hankali ko kwaɗe da muka taɓa yi an kulle mana masallatai a garin nan ba mu taɓa zanga-zanga ko mun tada hankalin kowa ba Shekarar goma sha uku muna sallan juma'an nan ba a taɓa denawa ba sai yanzu ne da aka ga zaɓe ya ƙarato aka ga mun tsaye muna ƙoƙarin mu ɗinke ɓarakan da ya zo a cikin ƙungiyar izala sannan al'umma sun ga cewa wannan tawadan arnan da ake ɗiga ma 'ya'yansu ana nakasa su sun fahimci cewa ba za su yadda ba sai aka fake aka tattara abubuwan baki ɗaya don a zo a yi faɗa da mu a shirya fitina da mu to mu ba za a yi faɗa da mu ba da izinin Allah duk wanda yake neman fitina ya Allah kai ne mamallakin sammai da kasai mai kowa mai komi da ka saukar da alkur'ani izo sittin ga annabi muhammad allah ka haɗa shi da fitinannu yan uwan shi allah ka san inda fitinannu suke ga masu neman fitina allah ka haɗa su su gwabza amma mu dai ba za a fitina da mu ba mun gano wannan da kyau ko mu ba za a yi ba amma za mu bi duk hanyar da ya kamata mu bi mu nemo haƙƙinmu ba ma neman fitina in malaman sun shirya za su tattauna da mu to a tattauna da mu da su tattaunawa na ilimi kasu je su makale a ba mai martaba don sun ga muna ganin mutuncin shi da darajar shi in mun kai masa hari su ce ranar kai daɗe da kai yake yi su fito fili mana sai mu zauna da mu da su in ko mai martaba zai mara masu baya to mu ba za mu iya jayayya da shi rawanin sarauta na kan shi ba in ko ya yadda zai magana a madadin su to ya kobe rawanin sarauta ya ɗaura na malanta to za mu yi shi ma wannan muna da dalilinmu wata rana manzon Allah ya shiga garin Madina ya je wata unguwa sai tarar da yaran Madina suna wasa da kibiya sai ce ku yi madalla alheri ne saboda kakanku annabi Ismail maharbi ne sai annabi ya ce a raba ku wa ku ware nan ku ku ware nan suka ware sai annabi ya ce ina tare da su waɗannan sai waɗancan sai suka riƙe hannun sai suka yi harbo kibiyoyinsu sai annabi ya ce ku harbo mana sai suka ce ya rasulallah ba za mu harbo ba don me za mu harbi ɓangaren da kake sai annabi ce ina tare da koko duka sai suka ci gaba da harbin to mu ma in mai martaba ya yadda mu talakawan shi ne ubanmu ne mu ƴaƴan shi ne ma'ana sarautar namu ne namu na mu duka kun gano wannan da kyau ko ba na wasu ɓangare ba mu an mai da mu ɓangaren maƙiya mu ake yaƙa mu ne ba a so mu ne ba a san a maganan mu mu ne aka ce mu ne ɓatattu 'yan shi'a saboda asalinsu 'yan garin ne, 'yan ɗariƙa da ke zagin manzan Allah saboda asalinsu 'yan garin ne, mu kuma cin da iyayenmu ɗinkin keken ɗinki suke yi. Ban gane wannan da kyau ko? To, mu kuma abin da muka zo da shi ɓata ne a hana magana a taushe mu. Za mu ba hanyar da za mu nemo haƙƙinmu. Nigeria is a secular state. Mun gano wannan da kyau ko? Za mu je kotu ta fassara mana me ake nufi da section 38 na tsarin mulki shin wannan muna da inci mai aiki addinin mu koko ba mu da inci wani ya isa mai da addini iri ɗaya ko kuma addinin da yake so yayi jama'a mun gano wannan da kyau ko ku kwantar da su tsarin mulki bai ba wani sarki immunity da za a iya kai shi kara ba ba wannan sai dai mu muna girmama sarakunan mu saboda mun fahimci cewa sarautar su imtidad ne na shari'ar musulunci ba ma kallon juyin mulkin da turawa suka yi musu suka anshe masu daman da suke da ita ba ma kallon wannan kun gano wannan da kyau ko amma in sun nufi a kalla to sai a kalla din kun bayyance wannan da kyau ko sun ce za su kawo mana hari muka ci a'a mu fito sallah kashe al'umman musulmi mu ba za mu yi wannan ba lokacin da annabi ya taho zai zo umara har ma ya gaya masabe cewa ya yi mafarki ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza har wasu yi saisaye wasu yi ƙwaryen molo wasu yi kaza aka zo kafirai suka tsare suka shirya kayan yaƙi za su kakkashe sabon manzan Allah su dubu ɗaya ɗari hudu annabi ya ce a'a sabai suka ce a shiga a buga ya ce a'a suka ce ka koma ba za ka yi umara ba suna hangen ka'aba fa ‘yan garin ne la uku sumu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad wa walidin wa ma walada haka aka koro su mun gano wannan da ke ko secular state ina fatan mun gano wannan me muke faɗi mu secular state na abu ɗaya ne ai mun gano wannan da ke ko a <clears throat> ya janye jikin shi bai shiga garin ba don kar a kashe al'umma to mu ma haka muka yi haka koma aka ce sai baɗi mu ma babu laifi mun koma sai baɗi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan barazana na kisa barazana na kawo hari abu jahal ya fara ma annabi yana sallah a ka'aba ya ce in ka ƙara sallah a nan wajen zan kira runduna na zo su bibbige ka a wajen nan Allah ya saukar da an ra'aitar ladhi yanha abdan iza salla karshe ce falye da unadiya sana da uzzabaniya karshe ce kalla la tuti'uhu wasjidu waqta ribi Allah ya ce masu hana sallah kakku ƙara masu biyayya ba laifin mu bane karanta tafsirin zadil masir ko kun gano wannan da kyau ko shi yasa mun janye ne saboda mai koyi da mai gidanmu manzon Allah saboda zamanin da ya gabata ne aka maimaita shi ga jama'a in muka kasa fahimtar wannan mun zama irinsu wani yana cewa ai mun ji tsoro ai da sai a fito a buga a'a ai mu muna koyi da mai gidanmu kuma yanzu ma in mun yi koyi da magabata ai ba mu laifi ba mun gano wannan da kyau ko suke da garin suna da barokokin sojoji da na 'yan sanda jiragen yaƙi da motocin yaƙi da makamai iri-iri suna da jami'an tsaron da za su kawo mana hari amma suna kallo suna son da hawan daushe amma ya gagare su ma suka ji tsoro suka janye mu ma mun ji tsoro mun janye abin da manya suka gani suka tsorata mu ma shi muka gani muka tsorata in sun ce mun tsorata su ma sun tsorata ina fatan mun gane wannan da kyau su suna da kayan yaƙi suka ji tsoro mu ba mu da kayan yaƙi muka ji tsoro su waye matsorata lamba wan kaga su ya kamata a kaɗa masa sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci su kurkure da na gembo waɗannan su ya kamata su fito su faɗa da waɗancan abokan faɗan nasu su da sun san mu mafaɗata ne ko mu ma ba za su yi ba in ko ba ga tsoro ba ai an san inda mafaɗatan yi suke a gayyace su mana ina fatan mun gano wannan da kyau zaman sulhu aka ce za a kafa kwamitin da za a je su yi su waɗanda suka san halin waɗancan mutanen ba cewa suka yi ba za su shiga ba jama'a mun gano wannan da kyau ko amma sun san mu mutane ne masu zan zaman lafiya daga cikin aqidan makaranta aqidatu tahawiyya mu aqidan mu muna cewa wala naral khuruja anil a'imma ba ma ganin halaccin tawaye ga shugabanni wa in jaru ko sun yi zalunci wannan shine aqidan mu mu ba khawarijawa bane ba ma shugabanni tawaye da wannan suke fakewa suke yin duk abin da suka ga dama to za mu ba hanya ta shari'a da izinin Allah ko ya kwantar da hankalin shi mu ba fitinannu bane kuma ba za mu kira a zubar da jinin musulmi ba da izinin Allah annabi ya ce da zubar da jinin musulmi gara rushe ka'aba da manta inda take Allah masu mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum